ɗaya sakamakon eh, tsanani na rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kamar yadda kuke gani yanzu haka muna ƙauyen karkari da ke karamar hukumar gwarzo ta jihar kano wanda wani iftila'i ya faɗa musu na rashin wasu iyalai mutum shida 'yan gida ɗaya sakamakon tsanani na rayuwa da kuma iftila'i na tashin kayan masarufi ga su dai kamar yadda za ku ji daga bakinsu. sunana Adamiya Haya Karkari hmm, ɗan tsoho. Abin da ya faru shine wannan bayan Allah wa ran talata da safe mahaifiyarsu ta tahi da ta guda ɗaya karami na baya ta ce bayi da lafiya. An ɗauke shi mahaifiyar ta ɗauke za ta kai shi asibiti na koya da ke kusa da mu ta tafi sai kuma ta yi sai ɗanɗan mijinta sai ce ta je nan cikin ganin karkara akwai kemis to ta tafi mukuni kuma na gida zuwa can sai aka ce kanwar yau wanda ta goya shi ma bayi da lafiya shi ma ɗanɗan mijinta ya zo ya kinkime shi da mahaifiyarsa suka tafi kemis ɗin da again sun je can sai suka zama zamanto masu larura guda biyu 'ya'yan mutum ɗaya to kuma ina gida dai a haka sai aka kira aka sai da ni ita ma ƙanwar yau waɗanda aka ɗiba tafi asibiti ita ma ga ta a kwance warwas ni ma da ni da matata muka ɗebe su muka tafi kyamus na nan cikin garin karkari shi ma a kwantar da ita aka yi mata ƙarin ruwa da ƙarshe likita da ya fahimci ba zai iya wannan aikin ba fi ƙarfinsa sai shawara su tafi babban asibiti na cikin garin gwarzo sun tafi hanya sai jikin yarinyar ya matsa ƙarshe dai sai ta rasu aka kawo ta gida aka yi ta bayan gama jana'iza sai aka ce ima su ma 'yancin da kemis ɗin wani ya sake rasuwa a ciki aka sake ɗauko ta aka kawo ta aka yi ta ana nan ana nan sai aka ce to shi ma ɗayan za a tafi asibiti a nan dai unguwar tamu shi ma dai karhe ya ci gagarin kunan sai aka wa a rannan mutum uku ne suka rasu a cikin 'ya'yan wannan bayar Allah babban ɗanta shi kuma a lokacin duk da ahuwa jikinsa ana nan ana nan a duk a rannan da daddare kuma sai babban ɗan sai ce ciki na ya mutsa mishi aka tura shi ya je an yi magani a kemis ya tafi sai wansa sai ce a a ji a ɗauke shi a kai babban asibiti na gwarzo aka je can aka ɗan dudduba shi aka rubuta magani aka so aka bashi ya dawo gida ya dawo gida da zuwansu sai aka ce shi ma ɗayan da a cikin iyalan wannan mutum su ma ba su da lafiya ba yi da lafiya muka ɗauke shi muka tafi asibiti na gwarzo muka je nan tun daga misalin karfe tara muna asibitin gwarzo sai misalin karfe biyu da minti goma ni na dawo gida shi kuma ƙaramin yaron yana asibiti sakamakon tunda mu muna karkara ba cikin gari ba na dawo gida na kwanta sai aka ce kuma wannan matashin wanda ta cikin ya dan jujjuya mishi shi ma ga shi magashiya haka muka ɗauki yaron nan karfe uku na dare muka koma cikin garin asibitin gwarzo ga wani yaro da muka ɗauka wajen karfe tara ga kuma babban su saurayin kenan shi ma a kwance da dare yayi mun an kwantar da shi ga ƙuncin rayuwa ga kuma harkar da aka yi yan uwan shi in ma da yan kuɗi a hannu to yan kuɗin sun ƙare gaskiya muka dai babu komai a gurinmu likita ya rubuta mana magungunan suka ɗan dace muka je gurin muka je gurin masu sai da magani a nan cikin asibiti ni a da haya mun nemi taimako na likitan mai sai da magani su ba mu bashi kafin gari ya waye amma likitan nan ya ce gaskiya ba za su iya ba da bashi ba domin su ma ba kayansu ba ne kuma shi wakili ne kawai na sai da magani kuma an jima zai handin oba da wanda kai gari aka sai mishi misalin bayan magarba da ɗan yi ciwon cikinsa shi muka bashi da ni da yayana yaron ya dai ɗan sha har ya zuwa waye gari bai ci komai ba to sannan aka zo nan gida aka ɗan yi ciku-ciku taimakon Allah da taimakon mutane 'yan uwa al'ummar ma'aikin Allah sallasa wasu suka ɗan kawo 'yan gudunmuwa aka ji yaron nan aka ci gaba da duba shi ana nan sai aka sai kuma shi kanan nasa na farko da muka ɗauka bayan sallar bayan karfe tara kenan shi ma yaron nan sai ce gagarin nan daga nan muna nan dai haka a zaune masu rasuwa suka zama mutum hudu kenan ana nan ana nan sai kuma mahaifiyarsu ita ma sai aka kira yayana a waya tunda aka kira shi a waya gaba na ya faɗi shi ma dai sai aka yi mai waya aka ce baiwa Allah nan Allah ya karɓe ta sai wannan matashi babban ɗansu kenan shi ma yana asibiti a kwance ana nan muka je da daddare aka dudduba yaron nan sai su masu jinyar yaron sai suka ce an rubuta taransifa a tafi Kano Aminu Kano haka aka yi da daddaren nan a gurin mu gaskiyar rance daga dubu ɗaya zuwa dubu biyar a hannu babu akai ta ciku-ciku a leƙa nan a leƙa nan a leƙa nan a leƙa nan bayan Allah al'ummar musulmi aka sake haka suka sake haɗa mana sisi da goma aka samu wani ɗan abu wani bawan Allah ya kira waya ya ce ga dubu ashirin nan ya bayar a tafi asibitin Kano haka aka da daddaren nan aka ɗauko direba aka saka yaron nan mara lafiya suka tafi asibitin Kano to ni iya abin da na sani sun tafi asibitin kano sai kuma aka kira mu a waya aka ce shi ma bawan allah nan sai aka ce mana shi ma bawan allah nan rai ya halinsa can kuma mahaifiyarsa ta rasu ya suka zamanto su shida kenan iyalan mutum ɗaya kuma shi mahaifinsa mahaifin wanda suka rasu ni kane ne a gurinsa da shi da ni uwanmu ɗaya uban mu ɗaya duk iya taimakon da zan yi tunda sakamakon ana cikin hukuncin rayuwa ga kuma iyalai ni ma ga nawa yayana ga nashi kuma su ma mamatan nan akwai kishiyar mai rasuwa ɗan ɗan mai rasuwar ubansu kenan uban mamatan nan ya bar iyali kwanan bacin ya rasu shi ma ya rasu kamar wata takwas da suka wuce ɗansa matashi ne bai san hidimar gida ba sai da aka waye gari babu mai gidan hidima ta hau kansa yaron nan iya ƙoƙarin da zai yi yana yi da ya samo mai kauri yan uwansa da ƙannansa da iyayensa su samu su kai bakin salati gwargwadon abin da ya samu in kuma Allah bai bashi mai yawa ba kowa ya yi haƙuri da abin da ya samu da kuma Allah ma bai bada wani abu mai wani abu ba to gaba ɗaya sai dai su yi haƙuri da uwarsa da kishe uwarsa mai rasuwan nan kowa ya irin abin nan ya ci da kansa. Me ya yi sanadiyan su bisa ga ah, sanarwar likita? Yauwa, gaskiyar zance a har ya zuwa yanzu likitocinmu na ƙaramar kuma gwarza gaskiya ni na ɗauki yaro ɗaya daga ciki na kai ya asibiti muka je likita ya tambaye ni wannan yaro me ya same shi na ce gaskiya a yanzu tunda ni lafiya da yaron yake amma an ce da ni in zo dai ba da lafiya na kinki me muka tafi asibiti ce me ya same shi na ce gaskiya yaron nan yanzu abin ya same shi likita ya ce yanzu na ce i yace bai yi harawa ba nace bai harawa ba bai yi amai ba nace bai amai ba wani ikon Allah ba a mufi minti biyu magana da likita muna muna magana da shi yaron yana kwance kan gadon asibiti sai ya kama yau amai ya kama yau amai ya kama yau amai sai likitan ya tambaye ni ce da ni wannan yaron naka akwai abin da ya ci in ji likita kenan na ce to gaskiya ni a sani na bai ci komai ba yace to ai shi abin da ya sani a mara lafiya mai amai da gudawa ba irin wannan aman yake yi ba na ce to ni a sani na gaskiya ba ya cana ba likita yace ce to ko da ya ce tunda yaro ne ba zai gaya maka ba domin kar ka doke shi muna nan sai likita ya rubuta mana magunguna yace da mu mu je mu je ɗakin kanya inda ke kwantar da mutane maza a asibitin na nan cikin garin gwarzo muka je can likitan can ma gaisa da hi ya ce gaskiya a yanzu har nake ciki babu gado sai dai in sake koma wajen wancan likita da ya sake turo ni nan na kuma ko na sake ɗiban yaron nan kai rara muka sake na sake komawa sai likitan ya ce da ni to ka je dogon ɗaki ka kai ka je nan za a kwantar da ku na je dogon ɗaki na samu likitan dogon ɗaki kuma gaskiya na ce likitan na kyautata mana muka je nuna mana guri na za mu kwantar da mara lafiya Ice da mu a so magunguna aka so aka sawa shi wannan yaro to likitan haka dai muka rabu to shi wannan yaro matashin da ya rasu ya kawo wani abu ya ce gaskiya shi a tunaninsa mahaifiyarsa akwai wani gari dusa kenan ta koko ice yana kyautata zaton hanya ba da abun mahaifiyarsa ta yi masa abinci ba a jiya lahadi kenan to mu dai kanmu da nuna mana gaskiyar ce abin nan duk mutum mai hankali ba zai iya ci ba amma sakamakon kuncin rayuwa da tsananin rayuwa da ake ciki mutum ko menene sai ya ci sakamakon dai mutum buƙatar hi cikin ya nauyi ya zallar eh, dusa kokon ne ko kuma an haɗa ta da wani abu gaskiya a bayyane ya dusa koko sai dai abin da zamu iya cewa a nan ko ta ɗauki lokaci a ajiye shine komai zai iya faruwa mu dai a tunaninmu wannan ragowar disa akwai yaya a ciki akwai gahin kaji akwai yana akwai za a iya samun kahin bera za a iya samun abubuwa dai barkatai Yau ta yi kwanaki wanda babu mutumin ah, wai haddasa abu to ni sunana isa na wannan abu ni ne uba a gurin waɗannan yara na wannan mamata da suka rasu domin abin da ya sa mahaifinsu ya rasu sun zama matsayin marayu ko ba haka ba kuma ni a gidan nan ni ne babba a gida duk wani wanda zai taso a nan ni ne babba sai wannan wanda ya yi ƙarin bayani ya yi bayani a kai shine ni kuma zan yi ƙarin bayani akan abin da na sani kan wannan matsala. Kafin ka tafi ah, iya ƴaƴanta ne suka rasu ko kuma akwai wasu a ƴan cikin gida? A'a a ƴan cikin gida ba wanda in ban da wannan ibtila'i da ya faɗo wannan yayi kaza wannan yayi kaza wani matsaloli duk suka dinga samun su ba wanda yayi ko ciwon kai ko ba gaskiya ba iya ɗakin nan shine dalili ni ma da notar da iyali na haka sai nace wai menene ya faru ta ce da ni ba komai nace a'a akwai matsala ko ba gaskiya ba sai ka jaddada min kamar yadda aka magana shine ta ce da ni za a yi wannan abu ji kaji ji da sannan mu dai da ita muke zargi kawai kuma da sannan zuwa ta yi da ita ba mu san daga ina ta samo ta ba inda ba a nan gidan aka sarrafa abin da aka yi aji wannan dusa ba ta yi amfani da shi gidan garinsu ta je can kwaya. da ma ainihin ita ya koya ce ta zo da abin nan tun da yaron nata ma ya gani ya ce ina mu kada ki mana abinci da wannan abu sai da ya mata bayani ya ce ina mu kakki mana abinci da wannan abu Hmm? to kaddara ta riga ta zo da ajali to shine dalili da yasa cin wannan abu mu dai shi muke ganin shine sala ta wannan abubuwa da kuma wannan kuncin rayuwa da Allah ya kawo mana cikin Allah ya kawo mu cikin ta ko ba gaskiya ba kuma a cikin wannan yanayi da ake ciki duk damu nan ne dai a gidan nan ma dai gaba ɗaya kai ma unguwan nan ma dai duka ba kun bangaren wannan lalura ba kuncin rayuwar nan ba wanda bai santa ba ko ba haka ba da a haka ake ka gani kuma mu ɗin duk wani ɗan guduri namu da tanaji namu babu da sauran komai yanzu hannun mu dai wanda za a ce yau gahi abun dubu goma ya taso mu maganta a gidan nan ba mu da shi hmm? ka san ko komai zai iya faruwa akan wannan matsala hmm? wannan shi ne. to kamar ragowar eh, wannan da kuce kun tarar da dan abin da ya ragu eh. an ba hukumomi da ne su a'a to mu ka san tunda mu mutane ne na ƙauye ko ba gaskiya ba kada a sake samun matsala muna da kaji da awaki da sauransu kada a sake sakaci da abin to shine dalili aka ɗauke shi muka ga mutum da me zai mana kuma da Allah ya sa mun san ta zo da shi wallahi in ta nuna mana ba za mu bari ta sarrafa shi ba ka gane ko mu kuma ganin haka aka tattara abin nan aka sa shi a wuta aka kone to kaji na gaba za ki gabatar mana da amma ban san za ki dan mike tsaye Salamu alaikum. ya Da godiya. Ah, ya sunan ki kuma ya kuke da wannan Abdulkarim. Ni dai ta tafi koya, ta ce da ni sai ta dawo. Mhm. da ni sai ta dawo, ni da ta je ta dawo sai na ga tana sassafa wannan da sakoko, Da na ga tana sassafa wannan da sakoko, sai ta haɗa shi a cikin wannan firan garin rogo, ta haɗa ta cakuɗe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 wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wannan silsilan karatu da muke yi na tarihin na tarihin Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu a kamar kullum yau muna juma'a wanda yake rana ne na goma ga watan safar hijira 1446 wanda ya daidai da sha shida ga watan takwas a 2024 miladiya wannan shine silsilan karatunmu na shida halka na shida in ba a manta ba mun tsaya akan maganar shehu tijjani ya gangaro ya dawo daga aikin haji ya dawo misra ya dawo tunis ya biyo ta tilmisan ya dawo pass daga pass ya dawo wani guri da ake kiransa a samun samawun allah ya masa buɗi a wannan waje da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ne ya samu ɗariƙar tijjaniya ah, wanda ɗariƙar tijjaniya nan ah, ba wani abu ba ne wanda baya cikin addini dama duka ayyukan ciki suna cikin addini istighfari hailala salatin annabi da farko a sayyidul lujudi ya bawa shehu tijjani a istighfari ne da salatin annabi ba hailala daga baya aka cika masa da ita hailalan dariƙan nan ba wani abu bane illa lazumin safe lazumin yamma wazifa da zikirin juma'a dukkanin su lazumin safe fari dari a salatin annabi dari hailala dari a zikirin yamma shi ma kama haka e, fari dari salatin annabi dari hailala dari mutum zai yi shi ne daga bayan sallah asuba har zuwa abin da ya sawwaka zuwa kafin dai azhar lazumin safe lazumin yamma daga bayan la'asar har zuwa dare har zuwa isha kafin zuwa abin da ya sauka amma an fi son mutum yana yin sallar asuba ya lazumin sa an fi son mutum yana yin sallar la'asar ya lazumin sa ya samu ya zauna a wani waje a nutse ya karanta lazumin sai wazifa ya sami yan uwa fari ne ake yi guda talatin salatin annabi hamsin sai hailala ɗari sai wani salatin annabin jawharatul kamal sha biyu shi kuma salatin a wannan ba option ana son mutum ya salatul fatihi ne inda mutum zai iya biyawa wanda waɗancan alazumi zai iya yin salatin mutum zai iya salatin da ya sawwaka kenan sai ranar juma'a mutum ya zauna tun daga bayan salar la'asar ko kuma dab da faduwar rana dai daga rana bai sauran awa ɗaya ta faɗi ba haka ai ta zikiri har rana ta faɗi ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to duk wani abu da ba wannan ba to ba shi bane wannan sune dariƙar tijaniyar duk wani abu da ba waɗannan ba to ba dariƙan ba ne zai iya zama kuma wani abu ne daga cikin abubuwa na sufanci wannan shine lazumin mukan da ake yi kuma dukkanin su dama can suna cikin addinin ba wani bako a ciki hailalan salatin annabin ko istighfari kowanne dama a cikin addinin akwai shi don haka kawai wannan ana yi ne don faman sha'at ta kaza ila rabbihi sabila don karin falala don kara mutum ya sake yin gujiri wa zuwa lahira bayan waɗannan aikace aikace shi shehu tijjani da wasu lazima lazima da yake yi kamar yadda muka faɗa in ya zauna tun bayan sallar asuba bai fitowa bai tashi har sai jan bayan ah, wajen sallar walha wajen tara kenan haka ko takwas da rabi zuwa tara ya karanta wasu auradan da yake nasa wanda suka keɓance shi ah, bayan sallar la'asar har rana ta faɗi in ya zauna shi ma yakan yi waɗannan aikace-aikace nasa bayan daga magarba zuwa isha shi ma lokaci ne da shehu tijjani ke zauna ya lazima lazime tsakar dare lokaci ne da yake zama ya lazima lazime yakan karanta irin saifi da ake faɗa irin su hezbul bahari irin su musabba'atul ashir eh, irin su ah, asma'ul idrisiya da dai sauran lazima ah, lazime da shehu tijani ke wanda ah, su ma'ana neman neman su a wajen waɗanda suke da izini shi zikiri Allah ya umarni da shi ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikiran kafira wa sabbihuhu bukratan wa asila istighfari Allah ya umarni da shi fa tubu ila Allah na yuhal mu'minuna la'allakum tuflihun salatin annabi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shi ma Allah yayi ah, umarni da yin salatin annabi na haka ba wani bako a ciki dukkanin su Allah kuma Allah a hadisai da manzo Allah a cikin hadisai da yawa ya kwadaitar da zikiran nan ya kwadaitar da maganar salatin annabin nan ya kwadaitar akan maganar yawan yin halalan nan da yake tarihin shi jani muke a takaice ne kuma to ba za mu samu dama mu ka karanta waɗannan abubuwan ba daga baya shehu tijjani Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zauna a haka aka dinga tururuwa zuwa wajensa a nan da can jama'a masu zuwa da yawa daga garuruwa a zuwa karɓi wannan ɗariƙar har zuwa kuma lokacin da Allah subhanahu wata'ala a takaice ya masa ya kawo har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo ya sa shi tijani ya bar wannan duniya a wajen hijira na da dubu ɗaya. da ɗari biyu da talatin wanda an tijjani hijira na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ne ya samu shekara tamanin a duniya shine wannan sannan kuma shehu tijjani ya mutu ranar an ce ya mutu ranar alhamis ne yau fati rabiyallahu anhu ranar alhamis da asuba bayan sallar asuba allah ya karɓi kayansa an ce a watan shawwal ne da asuba shehu tijjani ya bar 'ya'ya guda biyu ah, muhammadu kabir da ah, muhammadu ah, kabir da ɗaya ɗan nasa sunan nasa ya ɗan kwanta mun amma da akwai muhammadu kabir waɗanda ɗayan su ma duk suna ƙarancin shekaru ne da yana da shekara goma sha tara shi muhammadu kabir ɗin ɗan uwan shi na da shekara goma sha biyar muhammadu habib Allah ya yi shautu jani Allah ya sa rayuwarsa albarka haka kuma aka tafi wannan dariƙa tana nan sharkan wa garban a duniya ana nan ana karanta ta tana da rijalu nata tana da kutub littattafai da aka rubuta a kai akwai zawaya zawuyoyi da ake zauna ake karanta wannan dariƙa za ba mun ce tarihin da zamu ba da shi a takaice ne to wannan mu tsaya haka Allah subhanahu wataala ya amfane mu da eh, rayuwarsu Allah ya sa Allah ya sa eh, mu cika da imani Allah ya sa mu cikin mafi annabi sallallahu alaihi wasallam na hakika ba na da'awa ba idan mun samu dama kuma za mu yi halka na wannan na shida ne za mu yi na bakwai akan darussan da muka dan mu muka samu don amfanin karanta tarihi shine a samu wasu darasa da mutum zai iya dauka a matsayinsa na mumini wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh